وأشرف المواسم وأشرف الأوقات ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة وقد ذكرنا في الخطبة الماضية كثيرا من فضائل هذه الأيام مما لم يجتمع لغيرها من أيام السنة وذكرنا بعض وظائفها لمن يبتغي رضا الخلاق جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وإن مما ينبغي تجديد الذكر به في عمارة بقية هذه العشر في طاعة الله تعالى الأمور الآتية أولها صيام يوم عرفة وسيكون يوم الثلاثاء المقبل ذلك اليوم الذي يكثر الله تعالى فيه العتق من النار كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم الأمر الثاني كثرة الذكر ذكر الله تبارك وتعالى كما جاء عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام زاد بعد بيان فضل هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وقد كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما كما رواه البخاري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا واعلموا أن أفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم فاتلوه آناء الليل وأطراف النهار فإنه نور لكم في الأرض وذخر لكم في السماء الأمر الثالث الدعاء والتكثير منه وخاصة يوم عرفة دعاء يوم عرفة من خير الدعاء قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي الأمر الرابع أداء صلاة العيد لغير الحاج وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فلم يتركها في عيد من الأعياد وأمر جميع الناس بالخروج إليها حتى النساء العواتق وذوات الخدور والحيض وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى إنه أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها فجهزوا لصلاة العيد فذلك يوم الجوائز خامسا ذبح الأضحية لمن وسع الله عليه بعد أن يذبح الإمام أضحيته في المصلى فالأضحية إنما شرعت أداء لشكر الله تعالى على إقامة منسك الحج وقد جعل الله تبارك وتعالى ذلك منسكا لكل أمة جعل الله لكل أمة منسكا كما قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وشرعت كذلك تدريبا على الاستسلام لله رب العالمين اقتداء بالخليل والذبيح إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في إسلامهما واستسلامهما لله رب العالمين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وشرعت كذلك مواساة للنفس والأهل والأقارب والفقراء والمساكين وإطعاما للجائع والمقل وتعميما للفرحة والابتهاج بالعيد السعيد ألا ألا أيها المسلمون التزموا هذه الطاعات فلن يكون لكم أيام تؤدون هذه الشعائر فيها أعظم وأفضل وخيرا عند الله من هذه الأيام وسنقيم صلاة العيد في هذه الجامعة كما فعلنا السنة الماضية فاشهدوا العيد في جامعتكم واتقوا الله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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. We have witnessed through Allah's special bounty the best days of the world. Today is the fifth day of the month of Dhul Hijjah. We have been enjoying the best days of the year since four, year, four days ago. In the last sermon, we have reminded ourselves about some virtues and activities we are supposed to engage in if Allah subhanahu wa ta'ala spares our life to witness this first 10 days of the month of Dhul Hijjah. Glory be to Allah. All praises are due to Him. Here are we witnessing the first 10 days of the month of Dhul Hijjah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in an authentic hadith that there are no days in which righteous deeds are more loving to Allah subhanahu wa ta'ala than these days meaning the first 10 days of Dhul Hijjah this hadith is enough is enough and indeed more than enough to ginger us towards acts of righteousness in these days. For we are not sure whether we will live long to witness them again. Some of the things we need to remind ourselves again, to engage ourselves in, in the remaining days of this virtuous season are number one the fasting of the day of Arafah Allah subhanahu wa ta'ala emancipates more number of servants in the day of Arafah than he does in any other day and the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged us to fast it is therefore a sunnah mu'akkada for those who are healthy and not in the Holy Land performing Hajj to engage in the fasting of the day of Arafah for it expiates the sins committed in two years what a bonanza what a favor from Allah subhanahu wa ta'ala the second thing which I personally observe that many of us are negligent concerning it is the copious meditation and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala through glorification at takbir and at haleel, and at the repeating of La ilaha illallah, Allahu Akbar, and Alhamdulillah. The companions understood the need to engage in a dhikr in these days to the extent that some of them will even go to the market to remind the people to chant and celebrate Allah's names. So they will be chanting it and people will remember and they will be doing it after them. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا There is no restriction concerning the wordings that you use in glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and there is no limitation as to the number, the time and the place where to do this adhkar. It is recommended that you do it all the time at all situations throughout the 10 days. Let us therefore concentrate in all acts of zikr, tasbih and tahmid. And remember that the recitation of the glorious Quran is the most form of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. I therefore urge you to read copiously from the Quran through the hours of the day and the night for it is an illuminating light for you in this world and a provision for success and bliss in the hereafter. The third thing that needs to be reminded, that we need to be reminded about to do it is supplication, dua, dua. Dua is part of dhikr and dhikr is part of dua. They are inseparable because you cannot supplicate to Allah without mentioning Allah subhanahu wa ta'ala and every mention of Allah subhanahu wa ta'ala implies a request to Allah subhanahu wa ta'ala and that is what dua is all about. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam recommended that we pray all the time but more specifically in the day of Arafah and he recommended one form of dua to be done in Arafah or in the day of Arafah which is the best form of dua and when you read it you will see that it is pure zikr. that is to celebrate the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and eschew all acts of associating partners with him this is the best word that any human being can utter لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير The fourth issue is to remind us about the importance of witnessing the Eid and praying the two rak'at with the Imam at the various Eid grounds that are available in our times, the Prophet sallallahu performed the Eid consistently in Medina and commanded that each and every Muslim should witness the Eid with the Imam, even the ladies, the spinsters and the married even those who are in mantas, he said they should dress up, go and witness the Eid. Of course, they will not pray in that situation, but they will witness the goodness. They will equally pray with the Muslims and feel with the feelings of the believers. He went ahead to even say if you are short of a hijab, your sister who is have, having a surplus should provide one for you so that each and every believer is able to witness the Eid. This tells you about the importance of the Eid. Number five is the sacrifice for those who have the wherewithal to give out ram in sacrifice to Allah subhanahu wa ta'ala and in submission to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's call and path and in commemoration of the sacrifice and submission of the prophets of Allah, Ibrahim and Ismail alayhim salam and in drilling ourselves towards giving to our family, our relatives, the needy and in feeding the hunger, the, hung the hungry and those without much provision. These are the most important things we need to remember and continuously engage in throughout these 10 days of the month of Dhul Hijjah. As we have done last year, this year too, we are going to do the Eid in the university, in this campus, and directly behind this mosque. We therefore invite all of you to attend the Eid so that the Eid ground here will also be full of the worshippers and the congregants seeking Allah's blessings. May Allah make it easy for us and may He spare our lives to witness it Allahumma amin dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu daga mugayen ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya sai shirye shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah shikamakon annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa zuwa ran tashin alkiyama Allah ya samu cikinsu ya ku al'umman musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah a kowane yanayi a kowane lokaci lallai muna buƙatar jaddada godiya ma Allah madaukakin sarki da ya ƙara ara mana rayuwa muka shaidi waɗannan kwanaki mafiya alkhairi na duniya a wannan shekara yau gashi muna biyar ga watan dulhijja na wannan shekara na bakwai bayan hijiran annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a juma'ar da ta gabata mun kwadaitar da junanmu mun tunatar da mu falala da ayyuka da ya dace mu doge a kansu in Allah ya raya mu muka ga waɗannan kwanaki to gashi Allah maɗaukakin sarki cikin ni'imarsa cikin ikonsa da ganin damansa ya ara mana rayuwa har mun ga rabin waɗannan kwanaki don abin da muka yi na alkhairi a kwanaki hudu da suka gabata Allah ya karɓa mana sannan muna ƙara sanatar da mu mu ƙara dagewa a sauran kwanaki biyar da suka rage mana don maribaci waɗannan kwanaki goma su zanto mana ajiya a wurin Allah maɗaukacin sarki annaba alaihi salatu ya faɗa mana cewa babu waɗansu kwanaki da ayyukan alkhairi a cikinsu suka fi soyuwa izuwa ga Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki an tambaye shi ya rasulallah ko da jihadi ne don ɗaukaka kalmar Allah yace har da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah daidai jihadi iri guda na mutumin da zai fita da ransa da dukiyansa bai dawo da ko ɗaya daga ciki ba da haka muna ƙara jaddada tanatarwa bisa waɗannan abubuwa sai dace mu ci gaba da yin su mu inganta su mu kyautata su a waɗannan kwanaki da suka rage mana na farko azumin ranar arafa annabi ya ce yana kankare zunubai na shekara biyu ya ce babu ranar da Allah madaukakin sarki yake ta bayi daga wuta kamar yadda yake yi a ranar arafa to mai kake jira wannan gara basar idan ba hau ne ya same ka ba don mai ba za ka yi ƙoƙari ba ka ga kari ba ci wannan dama azumi na kwana ɗai ko da ba ranar arafa ba annaba alaihissalatu wassalam ya faɗa mana cewa yana nisantar da bawa tsakaninsa da wuta da gargadon tafiya na shekara saba'in to ina kuma in ka yi shi a ranar arafa bayan nisantar da kai daga wuta ƙanana da manyan laifuffukanka annabi ya bar abin a buɗe Allah zai gafarta maka na shekara guda biyu abu na biyu wadda na lura cewa da damanmu mu muna sakaci a ciki shine yawan zikiri a waɗannan kwanaki annabi alayhi salatu wassalam ya kwadaitar da mu mu yawaita zikiri musamman kabarbari da hailala da kuma hamdala a waɗannan ranako sannan uwa uba dimantan karatun alkur'ani mai girma wanda shine mafificin zikiri kamar yadda kuka sani magabatanmu sun ɗauki wannan bautan da mahimmanci a waɗannan kwanaki ta yadda suka fita suna tunatar da mutane har su zagaye kasuwanni suna kabarbari suna ɗaga murya da shi don mutane su ji kuma da mutane sun ji su ma sai su ci gaba da yin waɗannan kabarbari haka imam al-bukhari ya rawaito abdullahi bin umar da abu huraira suke yi a garuruwan musulmi abu na uku shine yawaita addu'a ba ka da lokacin da za ka yi addu'a Allah ya kusanta kamar waɗannan kwanaki a ko kenan ba ka da lokacin da Allah zai fi karɓar ka kamar lokacin da ya fi so ka yi addu'a ɗin don haka za mu yi addu'o'i a wannan rana kuma bayan mun idar da sallah za mu yi addu'a ma wannan jami'a da shugabanta musamman akwai wani abin da su suke yi shugabanni na biki na wato ainihin cika kwana ɗari a ofis in mun idan da sallah za ku ɗan eh, taimaka mana za mu yi addu'a ba shugaban wannan jami'a Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi bisa kan turba ya kuma kare mana kowane irin mummunan abu da musiba da bala'i a wannan jami'a a wannan gari a wannan jiha a wannan ƙasa ta mu sha Allah ka yawaita addu'a kanka, ma iyalinka ma iyayenka ma ‘yan uwanka ba ka da lokacin da za ka yi Allah ya fi so kamar waɗannan kwanaki to musamman a ranar arafa ana son ka ware so mai tsoka na ranar ka kana addu'a musamman addu'an da annaba alaihi salatu wasalama ya koyar wanda ke nuna jaddada tauhidi da kaɗai ta Allah madaukakin sarki da bauta da kuma kore kowane irin nau'i na shirka annabi alaihi salatu wassalam yana cewa mafi alherin addu'a shine addu'an ranan arafa kuma mafi alherin abin da ni na taba faɗa haka annabawa da suka gabace ne suka taba furuta shine wannan zance la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir abu na hudu a shaidi sallar idi ga waɗanda ba mahajjata ba a inda ake yin idi alhamdulillah wuraren idin suna ta ƙaruwa saboda ƙaruwar jama'a to daman ɗaya daga cikin maksudin idin kenan a ga bunƙasa da yawa na al'ummar musulmi kuma duka suna abu guda suna girmama Allah suna yaba ma Allah suna gode ma Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd annabi alayhi salatu wassalam bai taba fasa idi ba kuma yayi umarni kowa da kowa ya fita ya shaidi idi maza da mata manya da ƙanana kwanmu da kwarkwatanmu annabi alayhi salatu wassalam har yayi umarni mata budurwai da masu aure masu tsarki da masu al'ada yace masu al'ada su guji sallah amma su halarci filin idi domin su ga alheri su ma su yi farin ciki da farin cikin musulmi kuma su yi addu'a tare da musulmi Da haka mu shirya mu halarci idi kamar yadda muka faɗa bana ma za mu yi idi a wannan jami'a mai albarka kuma wannan shekaran a nan nan wajen fili ya farfajiyar wannan masallacin za mu yi wannan idan in Allah ya kai mu da rai da lafiya kamar yadda muka yi a shekarar da ta gabata da haka muna gayyatan kowa da kowa ya zo mu ma filin idin mu ya zanto ya cika da jama'a domin yawan jama'a alkhairi ne musamman a irin waɗannan lokuta abu na ƙarshe yanka abin da ya sawwaka na lahiya rago ne ko tunkiya akuya ko bunsuro saniya ko wato ainihin raƙumi da su ake yin lahiya wanda Allah ya hore masa ya yi ƙoƙari ya ga ya yi wannan lahiya kuma ya san menene hikima da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan lahiya na farko dai mu amsa kirar Allah madaukakin sarki mai mun kauya a gare shi sannan biyayya ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya sa mu yi kuma yayi yana yanka raguna guda biyu ne sallallahu alaihi wa sallama fi shekarar da yanka na farkon yace ya Allah wannan na yanka a madadin annabi Muhammadu da iyalan gidansa na biyun ya ce ya Allah wannan na yanka a madadin duk wanda bai samu dama na yayi yanka ba cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka in baka samu daman yi ba to karka kwana da bakin ciki annabi alaihi salatu wassalamu yayi maka in ko kana da daman yi to koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da bin karantarwarsa ne lallai ka samu ka yi kai ma ka yi a madadinka da iyalanka sannan wannan an shar'anta shi a koyar da mu ciyarwa bayarwa da kula da gajiyayyu da masu ƙananan ƙarfi saboda naman ragon lahiyan ba a son ka ci shi kai kaɗai ana son ka ci kai da iyalanka ka bayar da kyauta ma abokananka ‘yan uwanka sannan kuma ka yi sadaka da shi ga makusanta mabukata Allah maɗaukacin sarki mana roƙon sai ba mu dama na aiwatar da waɗannan ayyuka na alkhairi a waɗannan kwanaki kuma ya karɓa mana Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana na baɗin baɗin baɗaɗa ya samu cikin waɗanda suka ribaci waɗannan kwanaki ya sanya aljannatul firdaus ta zanto ita ce sakamakonmu na wato ainihin bauta da kyautata bauta da taimakawa a waɗannan kwanaki innahu ala zalika إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر li wa lakum فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أنا لتشهد الله أكبر الله أكبر